Waɗannan mutanen sun fito ne daga tagi, yau hankalinsu ya ɗan kwanta fiye da kwanakin da suka iso nan banki lare Ga isowarsu sun kasance cikin damuwa da takaici, suna ta kai kawo saboda rashin sanin inda za su. Yanzu waɗannan mutanen suna jin kansu kamar a gida, kuma sun fara sabawa da jama'ar gari da suka karɓe su. Wasu kuma waɗanda suke da 'yan uwa a garin sun samu gidaje, suna zuwa wurin 'yan uwansu su kwana, kuma da safe sukan koma wajen da aka keɓewa waɗanda suka aka gusa daga mazauninsu don su wuni alhamdulillah za mu iya cewa tunda waɗannan mutanen yanzu suna cikin kwanciyar hankali ya zamantakewa take tsakanin waɗannan mutane da suka baro ƙauyukansu da jama'ar da suka karɓi bakuncinsu mutanen da suka gusa daga mazamninsu sun samu karbuwa da hannu bibiyu daga mutanen gari Jama'ar gari na yin dukkanin bakin ƙoƙarinsu don tabbatar da cewa waɗannan mutanen suna cikin yanayi mai kyau. A kowace safiya, wakilinsu yana aiko mana da sakon godiya daga gare su zuwa ga jama'ar Bankilare bisa ga wannan tarba. Mun kai matsayin da ba mu bambanta tsakanin waɗannan mutanen da suka gusa daga mazauninsu da mazauna Bankilare. mu suna haɗuwa suna wasa tare, sun ma shirya wasan ƙwallon ƙafa a tsakanin su. wani sako kuke da shi don karfafa haɗin kai tsakanin 'yan gari da bakin ina ba su shawarar da su ƙara ƙarfafa dangantakarsu domin a yau waɗannan mutanen da suka rasa mazauninsu da mutanen wannan birnin ɗaya ne su haɗa kai su fahimci juna har sai allah ya taimake mu mu nemo mafita kan wannan lamarin dole ne a haɗa kan manya da matasa domin a zauna lafiya cikin kwanciyar hankali nan da 'yan kwanaki waɗannan mutanen za su barbanki lare su koma gidajensu su za mu gasa su za su bar mu da babbar kewa Allah ne ya kawo mana su mu karbe su kuma mu yi maraba da su.